Masu sauraro Assalamu alaikum. Ahmad Abba ke farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin duniyar wasanni. Daga nan sashin Hausa na Radio France International Arafai. To shirin na wannan lokaci zai yi nazari ne dangane da zargin fyaɗe da aka yi wa shahararren ɗan ƙwallon kafar nan na ƙasar Brazil Neymar da Santos da wata yarinya ta yi. Kana mu duba yadda ta kaya a gasar wasan tennis ta Roland Garros na ƙasar Faransa da aka kammala a jiya. Madalla, to kamar yadda aka ji a shimfiɗar shirin a kwanakin baya ne hasken fitilar shahararren ɗan ƙwallon kafar nan na ƙasar Brazil, Neymar da Santos, ya yi yunkurin fara dursashewa. Sakamakon zargin fyaɗe da wata budurwa na Najila Tirindade ta yi masa, lamarin da ya yi matukar girgiza wannan ɗan wasa tare da magoya bayansa da kuma kamfanoni da ke hulɗa da shi, kamar yadda labarin ya fito fili a makon jiya. Baya ga kulob ɗin da yake buga musu wasa na PSG, Neymar ya yi fice wajen ƙulla kwantiragin tallace-tallace da manyan kamfanoni a sassa daban-daban na duniya. Ɗaya daga cikin manyan kamfanonin da Neymar ke mu'amala da shi ya fito da wata sanarwa da ke cewa ya zuwa yanzu babu abin da ya taɓa yarjejeniya da ke tsakaninsa da ɗan wasan. Abdurrahman Salisu Garba da aka fi sani da Abdul MP3 masharhanci ne kan harkokin wasanni a ganinsa wannan zargi da aka yi wa Neymar ba zai yi wani tasirin a zo a gani ba kasancewa ba a kansa aka fara ba. Zargi da ake wa shi wannan shahararren dan kwallo wato Neymar da Santos zargi ne wanda ba shi ne faro ba domin mafi akasarin yan kwallo ana samun irin wannan matsalolin amma bisa dukkan bayanan da ya zo kasan irin haka in ya faru mafi akasari dama ba su amincewa da hakan to wannan dai batu gaskiyar magana shine ya laga duniya kasancewar babban dan kwallo ne da ake ganin shahararre ne yana ɗaya daga cikin zaka kira yan kwallo guda biyu uku zuwa hudu to dole ka saka neman jini a ciki to saboda haka dole abin ya kambama ya zama babban al'amari musamman a nahiyar ko in ce a harkar kwallon kafa ma a duniya baki daya Kamfanin Nike da ya shafe shekaru sha uku suna mu'amala da Neymar shi ma ya nuna damuwa kan abin da ya samu ɗan wasan. Kamar yadda ya taɓa bayyana cikin wata sanarwa lokacin da aka yi makamaicin wannan zargi kan fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafar nan Cristiano Ronaldo. a ganin abdul mp3 tun da zargi ake yi har yanzu kimar nemar a fagen kwallon kafa tana nan daram kai tsaye za mu ce ya shafa ta bangaren suna domin musamman akan shi kes na shi neymar junior din kamfanoni da dama da yake wa aiki sun yi magana amma ba da maganan da yake nuna cewa za su dakatar da kwantragi na alakar kasuwanci da yake tsakanin su da su ba sai dai maganganun da suke yi shine dole su fito su bayyana wa jama'a cewa a wani matsaya suke to mafi akasarin matsayin da suka nuna shine babu wani na kasu da shi wannan alaka na kasuwanci da yake tsakanin dan wasan da kamfanonin babu wani na kasu da wannan contract ya samu saboda haka contract su na nan sannan kuma yana na matsayin jami'in su yadda yake musu talla kuma za su ci gaba da aiki da shi kun saurari abdul mp3 ba kamfanin nike kadai ba hatta masoya da masu sha'awan kallon wasannin neymar a duniya wannan abu bai musu daɗi ba fargabar da suke yi bata wuce kar gwanin nasu ya rasa kima da martabar da yake da ita a fagen ƙwallon kafa a duniya bala ɗahiru yana daga cikin masu sha'awar ƙwallon wasannin neymar daga najeriya duk abin da aka ce kana kallo ko kuma kana da sha'awar wasanninsa duk abin da aka yi wani abu na batanci ko na gaskiya ko wani abu dole da aka ji wani abu wanda zai iya taɓa ka kuma taɓa kan shine zai taba ɗan wasan ta wani bangare alal misali ɗan wasa ne wanda ya fi kowane ɗan wasa tsada a duniyar kwallon kafa kuma ido yana kansa to da zaran irin wannan abu ya fara shi kansa duk lokacin da zai yi wani wasa dai ga duk wanda za su kalle shi a cikin hidima za su kalle shi a wani mutum ne wanda bai san darajan dan adam ba wani mutum ne mai laifi to kaga abin da kokarin da ya kamata ya yi a wasan da ya kamata sai kaga cewa kallon da yake ga ana masa ya kawo masa koma baya na kokarin wasan da zai yi sai dai a ganin dauda ciroma wani mai sharhi kan harkokin wasanni a najeriya mawuyaci ne neymar ya tsira daga wannan babban zargi domin a cewarsa tuni har ƙasarsa ta haihuwa brazil ta fara ɗaukar mataki a kansa matakin da zai fara eh, shafan shi na ɗaya brazil sun kwaɗe shi daga jagoran kungiyar kwallon kafa ta brazil domin wannan sannan na biyu kuma akwai da dama kamfanoni da dama wanda suke tare da nema in wanda suke ba shi dama ya tallata musu kayansu za su janye idan ba a manta ba a kwanakin baya ko kuma shekarun baya eh, tiger woods wanda sanene ne a duniya a gasan kwallon lambu wadda aka fi sani da golf ya shiga irin wannan kuma ka duba irin koma baya wadda tiger woods ya samu in ba yanzu da yake don murmurewa don har asibiti ma ya kwanta domin ya rabu da matansa 'ya'yansa yanzu in zai gansu sai ya je da izini kafin ya gansu don har yanzu ba a tabbatar da cewa ya dawo cikin hankalinsa ne ko kuma bai dawo ba to nema zai fuskanci irin wannan. daidai dai Neymar wanda ya amsa gayyatar 'yan sanda a birnin Rio de Janeiro na kasar Brazil don amsa tambayoyi ya karyata wannan zargi, inda ya ce ba wani abu bane illa kokarin bata masa suna da wannan budurwa ta yi. Shirin duniyar wasanni ke zuwa muku daga sashin Hausa na RFI. To madalla, bari kuma yanzu mu duba yadda aka kwashe a gasar wasan tennis ta Roland Garros da ake yi duk shekara a kasar Faransa. Dauda Ciroma ya yi mana tsokaci kan gasar tare da sauran wasanni da aka saba yin su duk shekara a faransa to wasa ne wanda idan an kammala kakan wasa na faransa dama a tarihin wannan roland garros inan ko kuma a tarihin faransa baki daya akwai wasanni guda uku wadda suke ɗaukan hankalin duniya musamman ma a wadda suke faransawa na ɗaya akwai wasan kwallon kafa wadda ba su mai da hankali akan wannan wasa musamman ma in ya shafi mutanen fari akwai kuma eh, tseren eh, eh, kekuna wanda aka yi tony de france wanda yakan ɗauki hankalin dukka mutane wanda suke faransa domin akan kare wannan tsere a cikin birnin paris sannan kuma roland garros wadda da zaran an gama kakan wasa na kwallon kafa akan shigo ta to kagan dukkan mutanen faransa irin wannan wasa gefe guda ita ce grand slam kadai a cikin grand slam guda hudu wanda ake yin ta akan turbaya a wato akan yashi ko kuma akan kasa to ita kaɗai ne wannan kuma ita ce na biyu a duniya sannan kuma yana mutukan wuya ma wanda suke yin shi a kan ciyawa ko kuma a kan eh, yanayi wadda aka gyara artificial turf wadda ake yin shi musamman kamar na Britania wanda ake yin shi a kan ciyawa sannan kuma na Australia wanda ake yin shi a kan artificial turf wato siminti wadda aka gyara ta musamman. Sai dai kowace shekara da irin yadda take zuwa kasancewar gasar Roland Garros ta bana 'yan wasan da suka fara nuna bajinta a matakin farko na gasar ba su samu damar tsallakowa zuwa matakin ƙarshe na gasar ba a cewar dauda ciroma an daɗe hakan bai faru a tarihin gasar ba a da sun ɗauka na ɗaya a duniya wato novak eh, djokovic eh, shi zai iya zama ɗan wasa na farko wadda zai rike kambun grand slam guda hudu a lokaci guda amma hakan bai yiwu ba domin a matakin dab da na ƙarshe aka fidda shi a wannan gasa sannan kuma akwai wasu manya-manya 'yan wasa wadda aka fidda su tun ba a je ko ina ba musamman ma a bangare ta mata wanda a karon farko a zagayen farko aka fidda manya 'yan wasa a tennis a karon farko sannan kuma zuwa matakin karshe yanzu wasan ta nuna cewa akwai 'yar kasan australia betty wadda ta kai matakin karshe a wannan wasa wadda ba wanda ya taba tsammanin cewa za ta kai a wannan karon ma Rafael Nadal shahararren ɗan wasan tennis ɗin nan na duniya ɗan asalin ƙasar Spain wanda ƙungiyar ƙwararrun 'yan wasan tennis ta duniya ta ayyana a matsayin na biyu a duniya ya samu damar cimma matakin ƙarshe a gasar ta wannan shekara inda kuma ya yi nasarar lashe gasar bayan da ya doke abokin karawarsa Dominic team na ƙasar Austria. Nadal dai ya lashe wannan gasar har sau sha biyu kenan tun daga shekarar 2005 har zuwa wannan shekara ta 2019. Dauda Ciroma ya yi ƙarin haske kan nadal ɗin. Dama an san shi kuma yana da lakani wadda aka ce wai shi ne sarkin turbaya. domin ba wadda ya lashe wannan gasa na turbaya kamar shi sannan kuma gefe guda da ana ganin kamar wato a matakin dab da na karshe wadda suka haɗu da wato roger fedra ko roger fedra wannan karan zai iya fita shi a wannan gasa amma hakan bata ta yiwu ba kuma su da dama wadda shi rafael nadal in ya zo wasan karshe akan turbaya yakan samu nasara ɓace shekaran baya wadda bai samu nasara akan wannan wasa ba kun saurari dauda muhammad kiroma to masu saurare a nan za mu yi sallama da ku cikin wannan shiri sai lokaci na gaba idan allah ya kai mu a madadin sauran abokan aiki na sashin hausa na rfi musamman ibrahim malam goje daga bauchi da editanmu Bashir Ibrahim Idris. Ni Ahmad Abba nake cewa a huta lafiya.